Hoto na talatin da bakwai Kwana bakwai sati ɗaya kenan Allah ya ce mu keɓe rana ɗaya cikin sati domin sa. kada ku yi aiki ranan nan, ranar Allah ce, ku taru da sauran Krista, ku karanta maganar Allah, ku yi addu'a, ku yi waƙoƙi, ku sadu gaban Allah, Krista na gaskiya. zai halarci taruwa a majami'a ya kuma faɗi maganar Allah. Masu bi suna cin jibi, kowane namiji da kowace mace za su tuna da mutuwar Yesu bisa gicciye ta wurin cin guntun biredi da ke tuna mutuwar Yesu. Kowane kuma zai sha ’yan ruwan zaƙi domin tunawa da jinin Yesu da ya zubda domin zunubanmu. Yesu ya ce mana, mu yi wannan domin kada mu manta da mutuwarsa mu Ya ce, Ku yi wannan domin tunawa da ni har in zo.